sirri na gaba kuma na saukar alkur'ani shine ana saukar alkur'ani a kan babbar bukata e domin gwargwadon girman abin da za ka farauta gwargwadon makaman da za ka rika idan abin da za ka farauta ya fice kurciya da sauransu fa ya kasa ɗan danko ka harbe eh, idan abin da ya kasance ya kai girman zaki da abin da to sai ka samu makami mai dafi babban wanda za ka dafka ya sara to insha Allah wannan ana yin ta ita ma da ake yi idan aka faro saukar aka zo suratul kafi to sai a tsaya a maimaita suratul kafi adadin ayatata e 105 sannan kuma sai a sake dawa fatiha sai a ɗauko daga alhamdu idan aka faro in aka zo kuma suratul tsahe ita ma sai a tsaya sai a karanta adadin adadin ayat ɗahin hallon an gama ɗahin sai a sake dawowa sai a kamo daga halin fatiha sai a taho sai a wuce kafin a wuce ɗahe in aka zo yasin sai a tsaye ita ma sai a karanta adadin ayoyinta in an gama yasin halau sai a sace komowa sai a ɗauko daga fatiha sai a taho sai a zo suratun sai a zo iza waka ita ma sai a tsaya sai a karanta adadin awinta sai a sake dawowa fatihar e eh, ita ce sauka mai rubos ani ana koma ba ana towa to kuma idan aka zo tabara ita ma an karanta adadin to kuma daga nan ake zarcewa ba sai an koma ba daga tabara kuma an karanta sai a wuce insha Allah Allah ba mu sa'a Allah taimaka mana